Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya yau ranar Alhamis 28 ga watan Mayu na shekarar 2020. Sarfil hashin gumel ne tare da Muhammad habis Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kudaden abata daga kasashen waje haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar ci gaban al'umma da haɗin kan jama'a ta faɗakar da matasa kan illolin ta'addanci lamarin da yasa suka ajiye makamansu a cikin rahoto na musamman ko a yau za mu duba batun koma bayan ilimi da annobar covid-19 ta haddasa sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a fadin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar. A lokuta da dama Trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus yana cewa adadin waɗanda suka kama a amurka za su gushe baki ɗaya amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa da amurkawan da suka mutu a yakin vietnam da koriya idan aka hada a sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter sannan ya kara da cewa ga iyalai da abokanan waɗanda suka mutu na mika sakon ta'aziyya da jaje da kuma yaba dukkan abin da waɗannan mutanen kirki suka tsaya a kai da kuma suke wakilta allah yana tare da ku yayin da amurka ta haura da adadin mutane dubu ɗari a cikin ƙasa da watanni hudu wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga ɓangarorin jam'iyyun biyu na amurka sun sake sabunta kira da a yi shiru ranar litinin don girmama waɗanda suka mutu Sanata Brian Shas ɗan jam'iyyar Democrat daga Hawaii ya ce wajibi ne ƙasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa. A wannan lokaci wani abin bakin ciki da bamu taɓa tunani ba yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu kana mu yi zaman makoki tare. annoba covid-19 ta yi mummunar barazana ga kasarmu sanata lisa mccroskey 'yar jam'iyyar republican ta faɗa iyalai da dama sun ga yadda waɗanda suke ƙauna cikin wahala saboda matakan killacewa masu tsauri yawancin waɗanda suka rasa 'yan uwansu daga wannan cuta an hana su zuwa asibiti don yin sallama da su 'yan majalisar china sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin hong kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 a kan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Dokar za ta kuma baiwa jami'an tsaron cana dama su kafa hukumomi a Hong Kong kwamitin tsaro na majalisar zai fara rubuta ƙarin bayani akan dokar wadda ake tsammanin za ta fara aiki a watan satumba sai dai kungiyoyin 'yan kasuwa da kasashen yamma sun yi allah wadai da wannan doka kamar yadda aka kashe 'yancin hong kong da ke ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu manufar da aka kafa bayan da birtaniya ta mika yankin mai cike da hada-hadar kudade ga kasar sin a shekarar 1977 musamman tun lokacin da ta shantake 'yan majalisar hong kong labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jarabi na zanga-zanga a kan mutuwar wani bakar fata a hannun 'yan sanda a garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma. Hotunan talabijin da aka watsa kai tsaye sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana a wurin da ake sai da kayan gyaran mota da aka cinna wuta. Akwai kuma rahotannin cewa an fashe wasu shagunan sai da kayayyaki aka kwashe kayayyakinsu. An ga wuta tana ci a tsallaken titi daga bangaren 'yan sanda inda masu zanga-zanga suka yi aron gama da 'yan sandan a daren shekaran jiya an lalata wani gini da motar 'yan sanda ɗaya kafin 'yan sanda su tarwatsa taron ta hanyar harba hayaki mai saka hawaye tashin hankalin ya faro ne tun ranar litinin da george floyd ya mutu bayan da 'yan sanda suka kama shi akan zargin laifin damfara hoton bidiyo da aka ɗauka da wayar salula ya nuna wani ɗan sanda farar fata ya danna wuyan floyd da ke ɗaure da ankwa a hannu a ƙasa An ji Floyd yana kukan rayuwarsa yana faɗa wa ɗan sandan cewa baya iya numfashi, amma ɗan sandan ya ci gaba da danne shi har tsawon wasu mintuna bayan nan ya daina motsi. An kai shi asibiti inda aka bayyana cewa ya mutu. Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata hasashen watan afrilu ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan mayu ranar yaƙi da yunwa ta duniya tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin new york na amurka ta yi ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci hakan na nufin cewa mutum miliyan ɗari takwas da ashirin suna fuskantar haɗarin yunwa kakakin ƙungiyar hunger project sarah wilson ta ce mun sani wannan ya wuce harkar kiwon lafiya ya zama rikicin yunwa da yake ƙara ƙaruwa akan mutane yunwar da ake alakantawa da barkewar cutar covid-19 da ake tsammanin matsin tattalin arziki zai haifar tashin farashin kaya da kuma karancin abinci daga inda ake sarrafa shi labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc A yau Alhamis ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kudaden kasar daga kasashen waje. Hassan mai na kaina na ɗauki da wannan rahoto. An dai yi ittifaki tsakanin gwamnatin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki akan yadda Najeriya za ta kashe kudaden da aka fice da su kasashen waje zamanin gwamnatin marigayi Janar Sani Abacha da halin yanzu ake ta dawa da su Najeriyar. Ladidi Bara'atu Muhammad ita ce daraktar da ke kula da kudaden da ake dawa gwamnatin Najeriya da su a ma'aikatar shari'ar Najeriya. To yau abin da ya kawo mu nan shine a cikin wannan yarjejeniyar da kasashe uku nan suka yi wato kasar Island of Jersey da Najeriya da Amurka an yadda cewa za a kawo kungiyoyi masu zaman kansu wanda zai zamana su sa ido akan yadda za a tafiyar da harkokin kudin nan ya zama na ba wata mandahana ko babakere akan kudin an sa su bisa aikin da aka ya cewa za a yi to abin da ya kawo mu yau kenan nan shi yasa muka gayyato 'yan jarida da dukkan jama'a da wasu kungiyoyin ma'aikata kamar waɗanda ake cewa Nigerian Bar Association da koyon kungiyar injiniyoyin Najeriya da kungiyoyin akantar din Najeriya mun gayyato su ne da dukkan 'yan jaridu saboda su zo su ga me da me ake yi ya kuma ake yin abin. Comrade Ibrahim Musa Rafsanjani na daga cikin 'yan kungiyoyin faran hula da suka taimaka wurin fafutukar maidowa Najeriya kudadenta. Kungiyoyi mun ba da gudunmawa ta bangaren tabbatar da kan cewa an dawo da waɗannan kudade kuma akwai babban taro da aka yi a Amurka wanda muka samu halarta da sauran kasashe waɗanda aka sace kudaden nan aka zuba musu a kasashen waje. An yarjejeniya cewa duk waɗannan kuɗaɗe idan an da su za a yi gaskiya da adalci wajen yi 'yan ƙasa aikace-aikace mu muna ga cewa abin da gwamnati da dace a ce ta yi da waɗannan eh, kuɗaɗe shine a yi aikace-aikacen da za su taimaka wa 'yan ƙasa su san cewa kudaden da aka sace za a iya amfani da su don a raya rayuwarsu. A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, ya ce lalle kam akwai bukatar sa ido kan yadda za a ke kashe waɗannan madudan kudade. Gaskiyar magana a sa ido a tabbatar da cewar abubuwan da suka faɗa za a yi shi za a yi su. Hanyoyin mu gaba ɗaya suna cikin wani hali na ko in kula. Na biyu wannan cuta ta COVID-19 ta fito mana da gazawar asibitocinmu a fili karara duk abin da za a yi asibitocinmu su kasance sun samu kula a tsaya a yi abin da ba sai an zo ana bin kunya irin wannan wanda ya faru na zamanin COVID-19 nan ba. uku ga batun ilimi. Yanzu dai abin jira gani shine Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kai na idan muka leƙa mai duguru kuma wata ƙungiyar ci gaban al'umma da haɗin kan al'umma da ake kira yarwa community development association ta samu nasarar faɗakar da wasu matasa kan illolin ta'addanci lamarin da ya kai sun ajiye makamansu haruna dauda na ɗauke da wannan rahoto. wani kungiyar cigaban al'umma da faɗakar da jama'a da ake kira herwa community development association da kuma ke da matsugunni a garin maiduguri ta faɗakar da wasu wakilan matasa har su 236 da ke aikin ta'addanci ko kuma banga siyasa kan jama'a game da illan yin hakan da har ma waɗannan matasa suka aje makamansu waɗannan matasa da 236 sun fito ne daga yankunan gomari da bintu siga da jambawa da bulunkutu kasuwa da dai wasu bangarori da ke karamar hukumar jeren da kuma suka mika makamansu ga hukumomi sakamakon zama da kungiyar ta yi da su game da illan amfani da irin waɗannan makamai mafi yawan waɗannan matasa dai majiya ƙarfi ne wadda kuma kowanne daga cikinsu don ajiye makaminsu a gaban hukumomin da kuma yin ɗan takaitacciyar jawabi kamar haka. jama'a mun ga abubuwan da muke yi ba mai gamsarwa ba ne mun haƙura mun tuba da wannan abin mun zubar da makamanmu. Mu ba yan ta'adda bane kuma mu ba boko haram bane kuma harkan jini da ake gani ana zubarwa din kamar yadda in aka ci maka hakkin ka dole ba za ka yadda ba sai ka bi kadi kuma mun aje mu. Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya na Herwa Community Development din wanda kuma ya soma da bayani yadda suka zuna da waɗannan matasa har ma suka amince wajen ajiye makamansu. Kwanakin baya akwai wata wanda aka bata ah, izini ta ji ta raba wannan kayan wa mata wanda sun sun yara. Hmm. to shine samarin nan suka taso mata ta suka ce ai wannan abun an ba ta raba kowa da kowa ne amma kuma ita ta kita basu muddin kuma ta kita basu din za su fulle mata kai to Allah ya sa mun dace muka gaice su sai muka gane abin da yake faruwa amma mu kuma muna da hikimomin da muka bi yaran cikin ruwan sanyi hmm. muka sha na su so sai muka kira wannan shugabanninsu din muka yi musu lecture kamar na awa uku a office din mu suka zo mana da wani abu mamaki suka ce ai mawa suka ce ai su za su ma daina wannan abu ma za su ajiye makaman su leaders nasu sun zo 236 wannan kuma sun wakilci yara kusan dubu uku kamar wani irin makamai ne yaran nan suke yawanci razana mutane da shi haka nan ka san makaman nasu suna da suna da yawa amma babu bindiga a ciki ina irin dogin wuka kenan wani ma kaman irin zarto wanda ake yanka katako wani kamar sprocket wato abin da kaccen keke yake hawa kan shi an hada shi da wani dogon karfe wato da kuma wajen da za a rike wato in ka gani in mutum an buge shi da wannan kasan daman ba shi da abin nan to irin dai wannan normal irin abin da mun saba ganin su da shi suna amfani da shi amma kowane yana iyaye na kasa ba. wannan taro ya samu wakilcin kwamishinan 'yan sandan jihar borno na daraktan hukumar tsaron farin kaya wato sss da dai sauran jami'an tsaro wanda waɗannan matasa suka jirge waɗannan kayayyakin fada a gaban su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda a daidai lokacin da annobar covid-19 ta dakatar da harkoki a faɗin duniya to ko ake ciki game da batun ilimi Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoton nan musamman. Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa Shi ne fafanin ilimi bai ba rufe makarantu. lamarin ma da ya ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar za su koma ba kamar ma yadda alkalman hukumar ra'ayi ilimi da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ke nunawa miliyan ɗalibai ne matsalar ta covid-19 za ta shafa wanda hakan ya tilasta wa kasashe daukan matakan kan da garki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantun to wai kowane hali ma kananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu ga da ta bakin wasu ɗaliban. sunana usman lawa kuna karatu a ba mu karatu to me kuke yanzu muna zaune muna dan yin revision muna dan tabbata takardun mu a gida yanayin karatun mu yanayin cutar da ya shigo ba mu samun mu je makaranta yanzu wani cuta coronavirus. Wannan yana shafan ku? yana shafan mu sosai tunda da ya hana mu zuwa makarantu. Usman me za ka ce kan karatun TV na kuna kallon TV? Muna kallo sosai muna ganewa. Ok me suke a TV? Yana ana karantarwa da mass English da sau da makamantansu. A ina? A TV Gotel. Eh, to kuna bi? Muna bi. Ya suna? Ali Ibrahim. Ya baka zuwa makaranta me yasa? tun wannan cutar ne izo yana mu zuwa makaranta amma yanzu muna tattaba karatu ma. A gida kuke karatu? Mm. Dama aji nawa kake? Primary 6. Primary 6. To ba ana karatu a TV ba kuna kallo? Eh muna kallo sosai. Ya suna? Suna Abdulaziz Ibrahim. Yanzu ya kuke karatu? yanzu dai sakamakon wannan cutar mun daina zuwa makaranta sai dai muna karatu online kuma ka san abun da aka ce ba wai kana ganin malami yana ganin ka ba ko za ka fahimta ba za ka fahimci shi sosai kamar idan malamin yana gaban ka ba. online kenan ake koya muku yanzu. eh na ji kaman akwai katun da ake ma a tv kuna kallo na tv ko radio. eh muna bibiya insha Allah. To ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku ɗalibai? Gaskiya ya shafe mu sosai domin muna gab da rubuta jarabawan kammala sakandare cutar na ya bullo aka dakatar da mu gaskiya mun ji takaicin shi a wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo wato online ko kuma visual learning yayin da kasashe irin najeriya suka koma karatu ta rediyo da ma talabijin mutum da ko malamai ke ganin fa da saurari na aka ba malam abdulhamid dahiru adam bomo wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ya ce wannan tsari na karatu ta rediyo da talabijin na da amfani to amma kuma ai akwai inda gizo ke saka to gaskiya fi lahi wannan cutar corona ba inda ba taba ba a fannin rayuwar yau da kullum dan adam a matsayina na malamin makaranta ta taba al'amarin abin da ya shafe ni sosai da sosai domin ina koyarwa a sakandare kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu wato second term ya kusa ya a ƙarshe ana gab da a fara ma yara jarabawa wasu makarantun suna gab da fara wasu kuma sun fara ba su bai yi sun yi kwana ɗaya ba sai kuma ya zama wannan abin ya zama an kulle makarantun gwamnatin jihar kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba karkashin jagorancin ah, mai girma Muhammad nasir ahmad rufa'i ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba ko da dai ba su yi sun kama ɗari bisa ɗari ba amma da sun samu mahimmai wato wanda za a ce wanda suke suna essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama su masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu ya zama kenan su E, e, shi a wannan ita gwamnatin ta jihar Kaduna ta tanaji koyar da ɗalibai ta hanyar kila misali za a iya cewa online sannan kuma ga talabijin ga, ga rediyo ana gabatar da koyarwa sosai a kai a kai to ban matsalar da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online din nan ta rediyo ko talabijin ko abin da ya kama da haka shine a in akwai mutum ma yana da rediyon kenan ko yana da tv din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba to in mutum ya zama yana da shi ma to zai zama kuma eh, wutar lantarki shi kuma matsala ne yayin da mutum zai zama eh, eh, ya kunna yana sauraro ko kila yana cikin sauraro a ɗauke wuta ko kuma lokacin da a gabatar da shirye-shiryen an ɗauke wuta ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an ɗauke wuta mutum bai samu yaran da ake don su din sun saurara ba to in kuma dama misali uh, gidan uh, talakawa ne ko matsakaita karfi to zai zama haga in rediyon sai an sa batir ne to mutum yana kokarin na cefane ne to ina kuma yake ina zai kai mai da hankali bari sai batir ya sa a rediyo ɗalibi a uh, ɗan ji ko shi ta ji waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su to sai dai kuma wannan matsalar mata covid-19 ba wai kawai ga ƙananan ɗalibai ta tsaya ba domin su ma jami'ai abin ko ya shafe su ko da yake wasu jami'ai ma zaman kansu tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo dr lawan hamisu angwangoye ba malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'o'in najeriya wato jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya bayyana halin da ake ciki a yanzu cutar corona covid-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi ah, da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a <clears throat> ya shafa inda ya zama dole wajibi ga kasashen duniya suka rufe makarantunsu amma abin bakin ciki anan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a kasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu wato yin karatu ta hanyar yanar gizo to wannan shine nuna ma mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya inda a ce jami'o'in najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkar wannan matsalar kwanabara da da bai shafi ilimi na jami'o'i ba amma bakin ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yadda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya kawakana kamar yadda yake faruwa a kasashen duniya to dokta ko shi me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar to kamar yadda ka yi tambaya cewa me za a yi a wannan eh, irin wannan lokaci to abu ne mai sauki in dai har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubuwa wanda za a samu dukkan abubuwan da ake buƙata shi kuma zai zama zai kasance kuma haƙƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin ka su ma su tabbatar da wannan abubuwa a waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanan gizo an yi shi kamar yadda ya kamata ba na bane mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a najeriya suna kamanta irin wannan sai dai ba a yin shi ne ga baki daya ga dukkan ɗalibai wanda yake wanda waɗanda suke karatu a wannan jami'a ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fito da wani tsari ba yayin da wasu jihohin kuma tuni suka ɗauki mataki to ko ta sama biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki Mr. Solomon Kumanga, daraktan yan labaran gwamnan jihar Adamawa, ya bayyana irin matakin da suka dauka da kuma nasarar da ake samu. gwamnatin Adamawa ita ma ta ɗau matakai in ka duba a gidan rediyon mai hoto na mallakan gotel gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma a yaran makarantar gaba da firamare da na da na makarantar bai daya ana ba su darussa akwai kuma a kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yin a abc wanda ana yin a atv duka wannan ana samar da ana cika alkawura ne wanda aka yi banda haka ai kafin mu zo nan a makarantu yanzu a musamman inda ake kwanciya makarantun da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana. yanzu ana ba su lokacin da ana gida ko kuma kafin da tafi. Ba kafin da ya tafi. Eh. Kafin da ya tafi. Mm. Sa'annan kuma a tuni ka riga ka san cewa shi makarantu yanzu kama daga firamare um, um, um, da kuma uh, makarantun gaba da firamare duka gwamnati ta sa kyauta kuma ta sa tilas ne 'ya'yan shiga makaranta kuma kyauta. koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin so mace da ɗalibai a gidajensu batun da ke ko ci gaba da jace ce a kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz, a shakata da wannan faifai kafin mu kai ga shirinmu na gaba. kuma sai wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barka da saduwa a wannan mako da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni da fatan an yi bukukuwan karamar sallah lafiya. Bayan haka babban kocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles, Kenneth Rower ya ce ya amince da sabbin sharuɗan da hukumar kwallon kafar najeriya ta gindaya masa sabili da yana da sauran ayyukan da bai kammala ba ne a kungiyar super eagles coach roha wanda shi bajamushe ne ya kara da cewa duk da irin tsauraran sharuɗa da aka sanya masa yana da amana matasan 'yan wasan najeriya suna da kwarewa da zai yi tasiri a nan gaba daga cikin sharuɗan da aka shimfiɗa wa roha sun hada hada zaftare masa albashi da kuma kasancewa yana zaune a najeriya har ya zuwa ƙarshen kwantaraginsa a shekara ta 2022 sai dai kuma a cikin wannan hali ne tsohon kocin super eagles adegboye onigbende ya misalta yunkurin tsawaita kwantaragin grenade roha a matsayin kocin super eagles da hukumar kwallon kafar najeriya ke yi da cewa kasada ne in ji cewar onigbinde matsayin nasa a kan batun bajamushin kada a ɗauka yana neman aikin ni ne inda ya ce yana jin daɗin ritayansa daga aiki mai horas da 'yan wasan kwallon kafa inda ya ce ya ba da tasa gudumawar wajen bunƙasa kwallon kafa a najeriya ya ce ya aiki da wasiƙa gun hukumar nff da ya sami labarin tana shirin sabunta kwantiragin roha da ta yi bayanin nasarorin da ya samu a shekaru ukun da ya kasance mai horar da 'yan wasan najeriya shi shine wanda ya jagoranci tsohuwar kungiyar kwallon kafa ta najeriya wato mai suna green eagles a wancan zamani a gasar kwallon kafan kasashen afirka a shekara ta a shekara ta dubu da a shekara ta inda najeriya ta zo na biyu shi dai mai horar da 'yan wasan najeriya na yanzu greenwood roha a ƙarƙashinsa ne najeriya ta samu nasarar zuwa ƙwallon duniya da aka yi a ƙasar rasha a shekara ta 2018 da kuma gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka da aka gudana a ƙasar masar a shekara ta 2019 a yayin da ake ciki kuma kocin club din kwallon kafa na aqua united kennedy boboye ya shawarci masu ruwa da tsaki a harkar shiryawa da kuma gudanar da gasar kwallon kafa na club club a nigeria su tabbatar cewa ba su soke gasar league league ba domin kaucewa samar da wata kafa don kirkiro da wata dama da zai sa a rinka soke gasar league league a nigeria coach boboye ya ce ya kamata masu shirya gasar league league a wannan karo su tabbatar da an kammala gasar league league domin samun zakara na gaskiya wanda hakan shine zai tabbatar da an kammala gasar league din na gaskiya yanzu kuma sai batun kishin kishin zawacin wani dan wasan kwallon kafar najeriya da aka ruwato cewa club din real madrid tana sa wato wilfred ndidi shi dai ndidi yana taka leda ne wa club din leicester city inda aka ruwato cewa leicester city din tana bukatar club din paris saint-germain ta bada da kuɗi fam miliyan 55 na ingila idan tana bukatar indiji din abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gai da abdulwahab muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a fadin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar a lokuta da dama trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus yana cewa adadin waɗanda suka kama a amurka za su gushe baki ɗaya amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa da amurkawan da suka mutu a yakin vietnam da koriya idan aka haɗa a saƙon da ya wallafa a shafinsa na twitter 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 a kan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annoba coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata hasashen watan afrilu ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan mayu ranar yaƙi da yunwa ta duniya tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin new york na amurka ta yi ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci. To masu raro baki ɗaya abin da ya ke nan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalar da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau. Ni fili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.